yayin dai wannan aiki na haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da kuma alikwara kwalle ya fana ci gaba da biyan kuɗin sabulu inda mata kai an samu nasarar kashe wasu kasuwan gurman 'yan fashi da makami da suka adabi wasu sassan jiyoyin arewa masu gabashin najeriya da ake nuna manema labarai gawakin 'yan fashin da aka kashe da kuma bindigogin da aka kwato kakakin na 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar ya ce kawai yanzu ma wannan rundunar aiki da cika sun samu nasarar bankaɗo wasu gungu masu garkuwa da jama'a domin biyan kuɗin fansa inda ma ya bayanin cewa akwai wato rundunar da shi inspector general police ya hada musamman na yaƙi da masu masu fashi da makami wanda shi wannan jarumi jagora wato ali kwara tare da mutane mu na rundunar 'yan sandan adama aka tafi aka yi wannan aiki kuma allah ya ba mu nasara kan wayannan mutane wanda har ya kai da an kashe mutane uku daga cikinsu sauran kuma sun tsere da raunuka masu muni a jikinsu ah, kamar yadda kuka gani mun samu bindigogi kusan guda tara a nan Eh, da kuma kudajen najeriya sannan kuma akwai kudajen kasashen eh, kamaru da sauransu hakan na makwatan najeriya yana cin abin da aka samu daga cikin abin albarushe mun samu guda 477 a nan ne ma kakakin rundunar 'yan sandan ya fa miga wa iyayen waɗanda aka yi garkuwa da su kudadensu da tun farko suka fara badawa a matsayin kuɗin fansa inda su kuma suka nuna farin cikin su kamar haka shi baba ga kuɗin kan da aka biya daman wanda kuka bayar da shi kamar diya kafin a sake ma yaranka da taimakon Allah kuma da taimakon rundunar 'yan sanda eh. wanda shi Ali Kwara ya jagora Allah ya sa an fitar da wannan kudin kashi shi ya sa mun zo muke mayar maka da shi eh, Allah ubangiji kuma ya sake ƙara kiyayewa eh, Allah ubangiji kuma ka nuna mana gode hukumar Adamawa gaba daya an gode an gode hukumar an gode da Ali Kwara da hukumar Adamawa gaba ki daya an gode sai godiya sai godiya sai godiya sai godiya kashi baba ga kudin kan da aka mayar aka biya da daman wanda kuka bayar da shi kamar diya kafin a sake ma yaran yaranka da taimakon Allah kuma da taimakon rundunar 'yan sanda eh. wanda shi aliko Kwara ya jagora Allah ya sa an fitar da wannan kudin kashi shi ya sa mun muke mayar maka da shi eh, Allah ubangiji kuma ya sake ƙara kiyayewa eh, Allah ubangiji kuma kar nuna mana rai gode hukumar Adamawa gaba daya an gode an gode hukumar an gode da aliko Kwara da hukumar Adamawa gaba ki daya tun farko dai shahararren mai kama barayin aliko Kwara ya ce za su gaba da wannan namijin aikin da suke yi a yanzu akwai operation da muka yi a kasar mu wanda barayin da suke kasar adamawa da borno wanda suka kai makamai a kasar hadeja da kasar guru da kasar gashiwa wato yamma da arewa da kud guru arewar jakusko kusan jejin wani gari ana ce masa baturiya da kuma zaki local government a bauchi state da jakusko kasar jakusko a ko girgir a kasar yobe da kasar zaki da kasar gamawa da kuma kasar guri da nan wajen baturiyan kamar dai kasar sarkin hadeja ne sun kai mana bindigogi masu yawa suna kashe fulani a wajen suna sa musu kuɗi to a can muka yi wannan operation wanda yake bayan zaka fara shi ba muka kama network nasu muke follow up muka samu a yawancinsu a mutanen adamawa borno Uh, da kamaru wanda yake 'yan najeriya da su koma kamaru da chad su ne suke wannan da aka mun ɗauko mun kama mai rai ya kawo mu ƙasar adamawa son local government a wani gari mulam da zumo mun ɗauki bindigogi wanda yake bindigar har da mashingan babbar mashingan da bindiga shida a da artashi kamar 400 da wani abu ya zuwa yanzu ma dai tuni wannan rundunar aiki da cika wanda Ali Kwara ke jagoranta ta sake fantsama cikin daji domin ci gaba da farautar bata gari da ke addaban al'umma a yanzu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.